waɗannan tagwayen batutuwa dai su ne suka mamaye kanun labaran kafofin jaridu a najeriya tun farkon wannan mako wannan dai shine karo na biyu da majalisar dattawan ta najeriya ta ke tabbatar da kujerar shugabancin hukumar ta efcc ga ibrahim magu lamarin da ya sanya masana shari'a da dokokin ƙasa musamman ma lauyoyi ke ci gaba da bayyana fahimtar su Dr. Nasir Adamu Aliyu lauya ne mai zaman kansa kuma malami a tsangayar koyar da aikin lauya ta jami'ar Bayar Kano. ba zai yi a ce mutanen Najeriya tare da gaba ɗaya su zaɓi mutane gari da tara a majalisa kuma a ce wai su ba su da rikina da za su kalli abu da idon da ba sa'annan da da ƙari ba a kan kansu kaɗai suke wanda aiki ba hukumar tsaro ta fito da bayani ta ce ba shi da kima da daraja ta yaki sai mace ta Ba da cajin nan kala kala an yi maka ba wanda ya fito yake wani na kuma ba kai ba gaskiya ba ne a dokar Najeriya akwai tsawon lokaci da ya kamata a ce mutu ba shi dama ya yi uku dole under interpretation act ya faɗa cewa idan za ka ba biyu ko ka faɗi rikon me zai yi tsawon lokacin da zai yi ko menene makomar ayyukan hukumar EFCC karkashin Ibrahim Mago a idan doka musamman la'akari da cewa ya ɗauki dogon lokaci ba tare da tabbatarwa ba? Ya ra'ayi na abin da shugaban ya ce ya faru ko me aka yi yanzu ko akan dokai ba dokai da domin lokacin abu na ya riga ya wuce. Sai da haka idan shugaban na baya da a cikin da karya doka ko shi ke kenan wani kuma ra'ayin ka kuma tun jira ya kallo da ya riga kai da ba kuma ga hakin shi da ranar shi ma na ya tun Shi kuwa barista Audu Bulama tsokaci ne yi dangane da takaddamar da ke wakana tsakanin majalisar ta dattawan Najeriya da shugaban hukumar kwastam Kanal Hamid Ali mai ritaya. Ita majalisar ƙasa kundin tsarin mulki ya ba ta dama da hurumi ta gayyaci duk wani wanda ta ga ya dace a gayyata musamman jami'in gwamnati a Najeriya akan duk wani abu da ya shafi 'yan kasa. kai hatta shi shugaban kasa suna da hurumin su gayyace shi in ka duba custom and excise management act wato dokar da ta kafa ita hukumar custom ita dokar ba ta yi magana akan asa kaya ba amma dokar ta kafa abin da ake kira bot wadda kuma aka ce ita ke da nauyin yin wasu dokoki da za su kula da tafiyar da aikin kwastam wanda karkashin sakin layi na 31 ya tanaji cewa dukkan ma'aikacin kwastam dole ne saka kayan da ita wannan bot din ta faɗa a saka kuma abin nan wannan bot din ita ta yi wannan kayan da su 'yan kwastam suke sakawa to ta keɓe shi shugaba banda shi ba ta keɓe shi ba shi ne kuma shi shi ne ma mataimakin bot din kuma an ka da shi wannan shugaba tun da ya zo ya ce zai tabbatar an bi dukkanin dokokin kwastam ka'in da na'in hatta wannan dokar da suka gayyace shi akan ta ai cewa ya ma motocin da aka shigo da su dama kafin a ce shi ya zama shugaba tunda doka ta ce sai an biya kuɗin fito to zai sa a biya na baya dan a tabbatar an bi doka to me shi me zai hana shi ya bi doka kaga kuma ni ban ga dalilin da zaka rike mukami amma kuma ka rena rigar da su masu mukamin suke sakawa ba tunda shi cewa yake wai ya taba soja ya zai saka wani uniform da ba na soja ba in ba in haka ne sai ya sauka ya bari a nada wanda shi yake ganin wannan riga na da mutunci kuma zai saka ta barista Audu Bulama kenan a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwari mujar Amurka daga Kano Nigeria